الظالمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر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

yayi المجرمين في ضلال وسعر وعلى كامل الأمارة النبوة النبوة da al'ummominsu da suka karyata su da irin hukunci da doka da Allah ala ya ɗauka a kansu sai Allah ya kama na bayani mai gangamewa cewa wannan hukunci a cewa dukkan masu laifi su ne da yana waɗanda suke masu laifi manya-manyan laifuka wanda ya kama da shirka shi ne jagorarsu Allah ce da suna cikin ɓata da kuma hauka innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fil nar ala ranar da za a kuskuje su shine yushabuna za a dinga kusko su ana jawo a cikin wuta akan fuskokin wannan shine karshen wulakanta da tuzarta za ta wuta ita kanta tsotsarta ta da babu tsotsarta da wulakanta da ya kai ta sannan kuma ana fusgo su kuma wanda a saman fuskokin ana jan a saman fuskokin su na daga cikin wulakanta da kaskanci da za su gani saboda karyata Allah da suka yi magananta sannan kuma bai tsaya a nan ba ana suna cikin wuta ana fusgar su kan fuskokin sannan kuma ana gaya masa magana ta bakanta rai magana ta cuta bakin ciki ita ce cewa da za a dinga musu roƙo masa sa'ar ɗanɗana shafar wannan wuta ta sa'ar da kuke ƙarya sha'awa wata ce sa'ar na da cikin suna wutar jihar nan wasu mutum cewa wuta ce ita ma mai zaman kanta sunan ta sa'ar sai Allah ya ce ina kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu komai mun halicce shi da kaddara wannan kalma da kadar tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'ana kaddara yadda Allah ya kaddara komai kafin ya shi ya rubuta komai ya zartar da duk abin da zai gudana Allah da ya zartar ya tsara kuma ya rubuta wannan shi ne kaddara haka nan kuma kaddara tana zuwa da ma'ana tsarawa cewa komai Allah ya yi shi a tsari ya yi shi cikin ilimi ya yi cikin hikima ya tsara tafiyar rana da tafiyar wata ba cin karo da nuna ya tsara tafiyar iska ya tsara saukar ruwan sama ya tsara komai wanda shi ma tsarawa shi ma kada ne to da ka komai Allah ta'ala ya tsara shi bisa kaddara sannan kuma ya tsara shi bisa da tsari duk da ƙarƙashin faɗin Allah inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar ce wa ma

Allah ya ce ma amurna illa wahid al'amarin mai zaman duba ba ta guda ɗaya ta guda ɗaya tilo shi ne dukkan al'amarin da Allah yake so ya zartar babu wata wahala a gare shi al'amarin halitta ku da bayyana ku da dawowa da ku da hisabi da duk al'amarin Allah gaba ɗaya bai da wahala ya sa ce ma'amurna illa wahida al'amari guda ne abu guda ne Shi ne Allah ya ce da abin nan kun shi ke nan abin da zai auku kallon ilbatar kamar kyakkyawar ido da Allah ya ce kasance shi ke nan gaba to ka duk waɗannan abin da kuke gani kuke karyatawa kuke tunanin yaya za a yi Allah ya tada ku da kuma yadda Allah zai tara ku ya muku zai tara mutane gaba ɗaya da mutane da aljanu na farko da na ƙarshe duka a wuri guda sannan Allah zai musu hisabi a lokaci guda a lokaci guda yana ma wannan magana yana ma wancan magana yana ma wannan magana magana shi ga wannan ba ta shigaltar da shi daga magana shi ga wancan sa ga wannan ba ta shigaltar da shi ga hisabansa ga wancan da ka labarin Allah kamar yadda ya ce wa idatun da lamar hibbil basar abin istawa da ido. da ya ce kun to duk abin da yake nufi abin da zai kasance sai ce wala dan ahlakna ashiya'a ko hakika mun halakar da dangi dangi irin naku ma'ana masu kafarci irin naku al'ashiya ku shi'a asalin kalmar shi'a a larabci shine mataimaka Kuna da ko yan shi'a da suke amfani da kalmar shi'a sun ɗauko ta ne daga shi'a ko ali ma'ana sai sayar na ali wanda suke gefen sayar na ali amma kuma manufarsu daban kuma aƙidarsu daban ta saba aƙidar sayar na ali da sauransu ka kenan a nan kalmar a larabce domin babu kalmar shi'a da ma'anar shi'a cikin alkurani ba su. Ko da sun yi kokari to mutane da ba ido ya ce wa ina ne shi'a ce hila Ibrahim duk in ka bi shi'a a alkurani ba na nufin yan kungiyar shi'a ba. Ba na ita alkurani kwata-kwata. Don haka shi'a ana nufin jama'a tawaga mabiya mafi Wadda ka Allah ya ce wala kad ahlakna a hakika mun halaka dangi dangi irin ku. wanda suke da tabarki irin ku, wanda suke wuce sallar irin naku na kafirci da ƙarya ta manzanni Allah ya ce mun halaka su Ba hal mun nake shin cikin ku akwai mai ɗaukan darasi akwai wanda zai ɗauki izina daga abin da Allah ya aiwatar a kansu ya yi tunanin abin da ya ja musu wannan halaka sai ya kauce wannan halakar gudun kada irin abin da ya shafe sai shafe shi wannan shi ne wala kada halakna a shi ya akwai da hannun mu dakir ya Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi suwa ma'ana duk wani abu da suka aikata to ma abin nan yana nan a rubuce a littafi shi ne lafil mahfuz shi ne ma'ana da kullu shay'in fa'aluhu ma'ana duk abin da suka aikata ba ana nufin sun aikata komai da komai ba ana magana da wannan sun ce ba kullum shi ne fa'aluhu ana sun aikata komai da komai a'a ya ba ta iya aikata komai da komai kuma da haka ake da ake kullum shi in fa'aluhu kaga aka ce kullu shay'in fa'aluhu duk wani abu da suka aikata kaga da haka duhu, yana matsayar siffa ce ta shan shan kullu shay'in duhu, dukkan abin da suka aikata to fi zubur yana dan rubuce a shi. za ka yi shirka suka yi tana nan a rubuce da ba launin cewa za su shirka haka ne idan kashe annabi suka yi tana nan a rubuce a launin cewa za su kashe annabi idan kare da annabi suka yi yana nan a rubuce a launin cewa za su kare ta annabi suna kada ayyukan da mutane suke yi Allah ya riga ya rubuta su a ba mafi duk abin da zai auku da duk abin da zai gudana a bayan kasa daga jama'u ko daga ɗaiɗaiku ni yana nan a a launin إن الله يسوى كل شيء فعلوه هو تسمى أظن تدعيكتا وينا نندعوا ألا يرجع له تاشئة بالتالي سين له المحكوم وكل صغير وكبير مستقر دون بابا بكرمي أنزانه ألوه دون أي هذا ما كنا في ألوه maganganun da kake yi ya tsarmu daga magana da za ka wada, a rana kaza a shekara kaza a wata kaza a rana kaza a lokarfe kaza da minti kaza da tafan kaza a wuri kaza da abin da za ka wada ya tsarmu da alaƙa babu abin da zai rubuce a cikin wanda wannan tafi mai da komai da komai shine Allah ya ce wa kullu sabiri wa sabiri mustaqar sai Allah ya ce ta ayar da wannan arebi wanda ke bishara yake Allah ya ce ina da mutafi da fi jannatin wa lallai waɗanda suka ji tsoron Allah Allah ya faɗi labarin sakamakon waɗannan cewa Allah ta'ala zai alakar da su za a ce da su zo kuma ta yau ma yi habu na finnari ala wani jikin zo kuma ta sakar sannan daga misali ka Allah ya su kuma mummunai wanda suka imani ba su bujure wa Allah ba ba su kangare wa Allah ba sun yarda da Allah sun karɓi sakon da Allah ya koma manzansa da shi zuwa gare su kuma su sakamako Allah ya ce fi jannatin wa nahar suna cikin aljanna aljannatai ma'ana suna cikin aljanna wacce ke ɗauke da ƙoramu shi ne wani har da ƙoramu akwai ƙoramu kala-kala akwai a ta ruwa wanda yake ruwan daɗi garau ba ba wanda ya gurɓata shi akwai a ta nono shi ma fari ba ba wanda ya gurɓata shi ko ya sauya shi ko ya sa shi tsanin duk babu akwai a ta zuma wacce take tatacciya ba wani abu da yake gurɓata shi ko wani abu ko wani hanci ko wani abu zuma ce lallata haka na ɗan korama ta giya mai giyar gidan nan, wata ke ba ta sa baye ko ba ta sa san ba ta ko kowace korama akwai ta gidan aljanna tana gudana ga kasan benayen giya gidan aljanna da kuma itatuwa Allah ke fi maka hajji su da tsaye mazauni na gaskiya maka da mazauni na gaskiya mazauni na gaskiya shine aljanna inda malikin mukutari a wurin malikin shi ne mali za ka malikin kalma shi ne imani da mali an gane da malikin da malik duka ma'anarsu malik malakutu kuma mulki nasa da almulk da almalakutu inda cewa malakutu ya fi zamantowa mubalaga da asalin ma'anarsa mulki da haka a wurin ubangiji mai cikakken mulki wanda komai da kowa mallakarsa ne kuma muqtadir wanda ke da iko babu a da kwaya wannan ne matsugunan waɗanda suka yi imani suka yi da'a Allah ya samu daga cikin su kamar da ranar da suka gabata su kuma matsugunan wanda suka kafin da suka bujere Allah ya samu mana da gare da wannan ita ce karshen eh, wannan sura da al'amar ina godiya ga Allah ta da ya nuna mana mun zo karshen wannan sura da ya nuna mana karshen ta abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada a kai kuma daga gare shi ne mai kuskure ko wani fassara ba daidai ba ko wata ta lalaciya domin ni wani da shi ɗan nan wanda ya nemi kurakurai ya wani ruwa da ɗauki dukkan abin da yake ba daidai ba ne daga kowana kai sura da take biye da ita ita ce sura da rayuwa. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن جهنم surar da kira suratul rahman abin da yasa kiran da suratul rahman ko mai sauki saboda kalma ar-rahman da ta zo a farkon ar-rahman sai rahama sai sa ka samu da suna ar-rahman yawan malamai sun taba kan cewa sura ce makkiya daga cikin surorin da aka saukar a maka amma an samu wasu daga cikin malamai magabata har ma daga cikin sahabbai wanda ke ganin cewa sura ce madani amma wanda suka taba amincewa suka ce makiya su suka fi yawa manufofin wani hukun galibi su wadda da kiya kuma tabban kuma da take jan kula gare shi shine jawo hankulan mutane game da ni'imomin da Allah ya yi musu yasa bayan kowace aya aya biyu ko uku za ga Allah ya tafi ayya ala ta kuma da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji da kuke karantawa za ka aya ce da ta ja hankulan mutane game da ni'imomi da Allah ya yi a gare mu wanda haka ma'anarsa shi ne hakan ya sa ni'imar neman Allah godiya kuma godiya da za ta samu kauce daga hujjabe ba wanda ta ce babban jigo da wannan sura sannan ta yi bayanin siffofin wuta da siffofin eh, aljanna da kuma irin aljanna da Allah ya mutane tanadi da shi kala kala Akwai aljanna ta mafi koli ta asabiquna sabiqun to ita aljanna ta komai da ta na musamman ya tsara aljanna waɗanda suke ashabul yamin wanda saka kashen mutane ya zuwa a suratul waqi'a ashabul maimuna ba ashabul maimuna أصحاب المسأمة وأصحاب المسأمة والسابقون السابقون هذا أقول ما سوء السابقون ما سوء جيجيري أو سوء biya musu كبير مسسوني أصحاب اليمين kuma nagari ne amma ba kai waɗancan ba to da haka haka nan a wurin aljanna sai Allah ya raba waɗannan sai Allah ya ba su aljanna wacce take tafi ta waɗanta komai na ta nan sallallahu alaihi wasallam ya da ne da zahabi aliyatu huma wa ma ma fihi ma wajen tani min sirrati aliyatu huma wa ma fihi ma da kai aljanna sai na zinare komai na aku san su da kayan kawansu duka da zinare akwai kuma aljannatai da azalfa su ma kayan azalfa to da kaga wannan ya sun zo bayanin yanzu a cikin wannan sura kamar da za mu gani sura ce wacce take a jerin surar wani kamar da muke gani take ta hamsin da biyar to amma a wurin sauka suna cewa ita ce ta ashirin da bakwai ta sauka bayan suratul furqan kafin suratul fatir sannan ayoyinta malaman littafin kan yi wa sabani game da littafin ayoyinta a wurin malaman sha da malaman kufa littafin ta tamanin da takwas yana wurin malaman madina da makka su kuma talata saba'in akwai wancan saba'in da takwas a wurin malaman makka da na madina saba'in da bakwai a wurin malaman makka saba'in da shida sun yi sabani ga ayoyi biyar dukkan sun yi tufafi a kan littafa ayoyi eh, saba'in da biyar ayoyi saba'in da biyar duk sun yi tufafi kama sun yi saɓani a wasu gurare guda biyar wanda suka yi saɓani a cikinsu guda biyar wanda ya fi kirgawa da yawa a cikinsu su ne mutanen kuba sun suka kirga uku cikin waɗannan biyar da aka yi saɓani a da suka kirga uku sai adadinsu ya kama saba'in da takwas mutanen kufa da mutanen sham sun kirga wannan kai aya ta farko ar-rahman a matsayin aya yayin da sauran mutanen makka da madina da basra su kirga ta matsayin aya ba haka nan can wal arda wa za'aha lil ana nan ma sun kirga ta matsayin aya sauran ba su kirga ta haka nan sun zo sun kirga hadihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimun a matsayin aya shi kuma basari da bai kirga ta haka sun kirga guda uku wanda sauran ba su kirga ta su kuma sauran akwai mutanen eh, kufa mutanen makka da mutanen makka da mutanen madina duka sai kirga eh, inda Allah ke cewa walakalin insa a matsayin aya kaga sun kirga ta matsayin aya sauran eh, ba su kirga ta aya ba kuma ba su kirga ta kan insan ba su kirga ta ne ke cewa yursalu alaikum wa shawabun min nar matsayin aya daga sun kirga wannan min nar matsayin aya amma ba su kirga sauran ba sai mutanen eh, wannan sai mutanen makka su kuma suka kara da walƙar da falaka halin ana haka daga nan da ake zama saba'in da wannan yanzu na sai masa ba'in da bakwai sun kirga wannan da kuma sinna kuma mutanen madina sun kirga sinna ne kuma sun kirga can inda yake cewa eh, akwai isan da biyu can gaba suka kirga shi a isan da insan insan akwai da suka kirga insan a can gaban ayar خلق الإنسان من سلسال ko. خلق الإنسان من صلصال من الفخار هذا شيء من وانا إنسان له ذاك تنكر وانا سيبا سبعين تنكر وانا تعالى مثلا كوفا ذاك سيبا سو تنكر وانا بيه sai na ce zama saba'in da bakwai su kuma mutanen kuka sun kirga guda uku sai zama saba'in da takwas haka mutanen makka su ma sun kirga guda biyu sai mutanen sha sun kirga guda ɗaya wannan ne bambancin sa a matsayin littafin aya aya ta farko Allah ya ce ar-rahman ar-rahman mai rahama malamai sai saba ne game da bambancin ar-rahman da ar-rahim da ya fi shahara shine ar-rahman mai jin kai a duniya wanda jin karsa a duniya ya kunshi muminai da waɗanda ba muminai ba shi kuma ar-rahim ma'anarsa mai jin kai ga muminai kaɗai a lahira wannan shine bambancin da ya fi shahara wasu malaman kuma suna cewa ar-rahman shi ne siffantuwar Allah da wannan siffa da haka siffatu zati ne siffa ce ta zakin Allah shi ne ar-rahman shi kuma rahim shi ne siffarsa da take muta'addi isar da rahamar ga bayansa shi ne siffantuwarsa da ar-rahim ya ce allama al ya sanar da al-qur'ani ya Allah shi sanar da al-qur'ani sura da ta gabata inda da Allah ya wuce cewa wa lam yasanna alqur'ana lil ba saboda Allah shi ya sanar da alqur'ani shi ya ko malaika jibril da alqur'ani malaika jibril da gure shi zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi karanta da sahabbai sahabbai da karantar da da tabi'in suka karanta da na bayan su karanta karantar da na har yanzu zuwa gare kuma ba zai gushe haka ba har zuwa kiyama to da Allah ya karantar da karatun alqur'ani Allah ya sa aka haddace alkur'ani shi ya haddace da shi ga duk wanda ya haddace alkur'ani sannan kuma Allah shi ya fahimtar da da shi yasa duk wanda ya fahimci wata ma'anar ko da kalma guda daga alkur'ani to Allah ne ya gandari ya fahimci wannan kalma da kuma ni'ima ce babba sai ya ce khalaqal insana Allah shi ya halicci dan adam allamahu al-bayan ya sanar da shi eh, bayani ne magana da ka daga cikin abin da ɗan adam yake banta da dayawa daga cikin halittun Allah shi ne bayani yana iya bayanin abin da ke zuciyarsa ya yi bayani an yi kaza ba yi kaza ba zan yi kaza na yi kaza a saurara kuma a fahimce shi wanda sai ɗan adam shi ma ɗan adam bai kai ga haka ba sai da Allah ya sanar da shi ko da ka ni'ima ce babba ga ɗan adam wacce Allah ya masa sanar da shi wannan bayani ya Allah ce ashamsu wal qamaru ba da rana da wata suna bisa littafi shi ne husba da husban da hisab abu guda ana suna tafiya bisa ga littafi, suna tafiya a tsare kan gurbi da manzili da Allah ta'ala ya musu duk wannan tsari ne na Allah da wani Allah ya tsara su wala zai yi wasu tsara kansu suna tafiya bisa ga wannan tsari lokaci bayan lokaci wani lokaci rana ta yi tsawo wani lokaci dare ya yi tsawo wani lokaci rana ta fito ta nan wani lokaci ta fito ta can wani lokaci a shiga yanayin sanyi a shiga yanayin tsari duk wannan tsari ne da Allah ya tsara bisa ga wannan lissafi komai a lissafe ne ya samu iya kwanakin da za a yi ana cikin yanayin sanyi a lissafe iya kwanakin da za a ana cikin yanayin bazara a lissafe duk wannan abubuwa tsari ne da Allah zalika taqdirul azizul alim sai ce wal najmu was shajaru yasbuka najmu abin da aka fi amfani da shi tauraro amma a nan ba tauraro ake nufi ba kamar yadda mal abdullahi ibn abbas ya fasara kuma mafi yawan malaman fasara suka dauki da harsa ne najmu yace duk wani tsoro wanda bai da sanda zai tsayuwa kamar bishiya kamar iti? to shine ne najmu ita kuma a shagar mai tsayuwa da afafun da wanda tsayuwa da ice kuma itatuwa da muke gani sun zama a ashajar amma yana wanda ke kwanciya a bayan kasa irin su kankana da ire-iren su kaga su ba su ne ba su da zanta da gishiki da ke miƙar da su waɗanda su ne a kai to da ka sai zama na Allah ya kawo mana nau'i biyu da abubuwan da ke tsirowa daga ƙasa ya ce kowannen suna da jara da mai tsayuwa itatuwa bishiya da kuma wanda ke kwanciya a saman kasa su ne annajin wasu shajaru ya su da kowannen su ne ma Allah su jada mujahid shi ya ce annajin ana nufin tauraro tunda mafi yawan wurare annajin tauraro annajin saƙin ana nufin tauraro ya ce Allah yana nufin da tauraro da itatuwa suna sujada amma tafsirin da malamai suka fi karkata zuwa gare shi shine wannan Abdullahi na Abbas saboda ya fi mutabaka kuma ya fi nuna eh, wannan ya fi mutabaka an ce ga shajar to ga eh, wannan ga abubuwan da ke sama kwanciya a saman kasa shi ma najin din ya ba abin mamaki ne kuma yana sajjada kuma Allah ya faɗa yace alam tara anna la yuzu man fi man fi ba ka gari Allah ya tabbatar waɗannan abubuwa da suna ya sujjada su nake Allahu a'lam wasu malaman suna cewa sujjada su shine bi kauya amma da ya ɗaukar ta cewa sujjada ɗin a barka yadda Allah ya ce to ne shi ne ana sujjada ya sujjada sai ga mutane ba kamar da suke tasbih ba sani ba Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu fa yana tasbihi da godiya ga Allah to amma ba ma fahimta ya ce to haka nan ma da Allah ya ce da wannan da tsoro wanda ke kwanciya a saman ƙasa wanda ke miƙewa kowanne da na sujada ga Allah sai mai yadda yana sujada ga Allah yi suke yin sujada Allah ba Allah ya ce wasu sama'a Allah ya ce wani arba wa ba'aha lil ada ita kuma kasa Allah ya ajiye ta eh, wasa ma ko da wasa ma rafa'aha wa wada al mizan da kuma sama Allah ya ɗaukake ta ya sanya ta kamar rufi da kasa kuma Allah ya ɗaukaka ratan da ke tsakaninta da ta akwai rata mai tsawo mai yawa tsakanin sama da kasa duka wani hikima ce ta Allah da kudurarsa da don yadda ya tsaye da ita ya kafa ta kakkafa ba tare da bincike ba ko wani abu da ke tokare ta wani hikima ce ta Allah kuma duka ima ce ya yi ta gare wa za a lalli da kuma Allah ya san ma'auni alamu suna fasara ma'auni da adalci domin ma'auni shi ne adalci kaga da ma'auni a riƙe ma'auni ne dan ai adalci ya sanya يا kuma ya ويا وجب adalci domin a daidaita da abin da za ka yi kai adalci kai adalci wurin sayi tsayarwa, sayarwa kai adalci cikin dukkan abin da aka kwance da kai adalci a cikin. to Allah ya sanya ma'auri dan kai adalci ya ce Allah ta tsarau firmila domin kada ku yi wuce iyaka shi ne ta tsarau kada ku yi tsagawa kar ku yi zalunci a wurin ma'auni ko a gurin mudu ko duk abin da ake auna mutane ko karfi lalai ko auna mutane daidai wa ne da wanda ke auna wanda mudu a auna su daidai wanda ke gudawa da daidai shi ma a gwada daidai kar a yi haɗinci kar a tauye mutane haƙƙin kar ma a ke ake gudawa da nita shi ma a auna shi daidai kar a yi zalunci kar a tauye mutane haƙƙin Allah cewa a fi mulwazna bil iski kuma ku tsaye da ma'aunai da muduna ku tsayi da su bil isti da adalci zama mummunan ku bai da yake ba a lotsa mudu ba kaga lotsa mudu ba sai da shi da adalci haka ne da ana da mudu guda biyu ana da mudu guda biyu wurin tallatawa za ka tallata wannan kowa ya gan shi a matsayin mudu amma an zo aunawa akwai wanda bai kai shi da shi yake aunawa haka da makalaki matakin adalci ko bai zama na mudun ka biyu in kai za ka saya to ga wanda za a auna ba da shi in kai za ka sayar kai ko ga da wanda za ka auna ki ka ga duka wannan ba ta adalci Allah ya ce wa kai mu wazna bil qist wala ce kada ku tauye aure kada ku tauye kada ku tauye sikeli akwai kuma Allah ya alhaku shi ne kwaya na hatsi ko kwaya na abinci wanda yake bul'asin warra ya ha ma'abokin al'as al'as shi ne soshiya wanda ke kira gaigayi gaigayen kayan hatsi kama da alkama ke da shi to wannan shi ake kira al'as hakanan kuma warra ya ha akwai ganye masu ƙarfi a raihan shi ne fure mai a asalin raihan kure mai ƙarfi to da haka daga cikin abin da Allah ya tsirar akwai ƙwaya wacce take bil asibiti, sai zama na asibitin ƙaiƙayi shi ke koyarwa da alhaf shi kuma wani raihanu ga wani raihanu sai zama shi kuma ba na ƙwaya ba ne ga ba ƙwaya ke da ganye mai ƙarfi ba zai zama na raihanu wani sabon bayani ne da Allah ya ce fiha zai zama da cikin abin da ke cikin ƙasa a cikin abin da Allah ya sani a cikin ƙasa akwai faki hasu da dan mamanta da rafa akwai annaqlu zatil asma sannan akwai alhamdu alhamdu din shine zuwa asma a wucin kai kai war raihanu da kuma wasu eh, tsuro an gane ko wannan shine bisa ga kira'ar jama'a akwai wanda suke karanta ta wal habbu bil asri war rayhani akwai wanda suke karanta war rayhani suke ka koma da cewa wannan ga ganye mai kanshi yana da hab sai zama kwayar abinci akwai daga cikin kwayar abinci masu kai-kai, akwai kuma wanda ke da eh, haki mai kanshi shi ne ma'anar wata kira'a ta wal habbu bil asri war rayhani ba Allah ka wannan da kai ce kai bai aiki ala ya da kuma da zai ba da wanne ne daga cikin ni'imomin Allah da karyatawa kuma babu abin karyatawa babu wanda Allah ya babu wanda za mu zamu mutane Allah ya ba mu alhamdu wal asri wal raihan sannan Allah ya ba mu fiha fatiha to a cikin ƙasa da Allah ya shimfiɗa ga tana muna kanta kuma Allah a cikin da ya tana da fatiha to na hannu za ta ba babu abin da za a karyata ya zo a hadisi musallar sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbansa al eh, rahman wannan sura sai zama na suna sauraro suka kasa kunne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ce da su na karanta wannan sura ga aljanu har sun kyawun ansawa su sun kasance duk lokacin da karanta ku bai ayya ala irin duk ma su kan zai ba sai su ce la su shai in ni a cikin fala sai babu daga cikin ni'imar ka ya ginin mu da muke karyatawa godiya da yabo sun tabbata a gare ka dan salatu ne ce to aljanu da lokacin da ya san masa da sako haka suka dinga faɗi lokacin da ake karanta masa wannan sura sai da wani amshin su da surar ya fi shirin da sahabbai kai Allah ba da na kamar da fafiyar ƙasa ita ce fasa ba kasko an kasko an dafa shi in ka kwankwasa kasko yana ƙara to ita ma yumɓin da Allah ya halitta ɗan adam da ita ita ba da fafiya ba ce sai Allah ya ce kalfaha amma ba busashiya ce ta bushe bushe wanda ya sa an ka kwankwasa shi yana ƙara kamar yadda kasko ke ƙara an ka ƙwanƙwasa shi amma ka kasko shi an dafa shi ita ko wannan ba da haka ba shi yasa Allah ya ce to da da wannan jinko da Allah ta'ala ya ce dan adam da shi yanko ne gage ya bushe ya bushe har ya kai ga an ka buga shi yana kara shi ne sarfa to da shi Allah ta'ala ya ce dan adam mu ta kalmasa kamar kasko wanda ka kwankwasa yana ƙara wannan shi jinsin asalin tushen halittar jinsin ɗan adam daga ƙasa ƙasar yunƙu kuma yunƙun an jika ta yi wari in hamadin masnulin sai da ka jika ta ta yi wari yunƙu ga lokacin da ake gini da laka sai da an jika laka can ji ta tana wari to shi ne ma'anar masnulin sannan kuma ta bushe ta bushe ta zama in an ƙwanƙwasa ta tana ƙara kamar kasko Wani ganin nan ana yanci asalin tushe ɗan adam shi ne annabi wakalar aljanna shi ko janna shine kakan aljanna ne iblis shi kuma Allah ya halice shi da marijin nari daga harshe da wuta ko daga bira ta wuta to da Allah ya halice aljani daga wuta Allah ya halice annabi Adam daga yungu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa خلق خلقت malaikatu min nur an halicci mala'iku da haske wa kulika aljannu min marijin min nar an halicci aljan kakan aljanu daga harshe na wuta wa kulika adamu min adamu min mahbusi kalam shi kuma na adam ka halicce shi daga abin da Allah ya kwanta muku sama kuma da zuwa wannan sura. Kuda ka halitta ɗan adam daga yunku shi kuma iblis daga wuta ya sa ya tsawo kawo gugun gaba a gaban Allah ya ce dan me zai wa annabi adam sujada ce khalaqtahu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ke ka hadice da daga wuta ke kuma ka da tashi daga yunko daya zai wasu sujada da ka ce a sa wuta ta fi mu wanda ka halitta daga wuta ya kamata ya zama ya fi wanda ka halitta daga yunku daraja wanda shi ne kiyasa da haka Allah ta'ala yake ya halicci shi ya ja shi aljanu daga wannan harshe da wuta to ita ma wannan halitta da Allah ya mana ni'ima ce daga gare shi sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji da suke gare Ko ya adam ni'ima Allah ya muku ya halicce daga abin da ya halicce ku da gare shi kuma shi aljanu Allah ya muku ni'ima ya halicce ku daga abin da ya halicce ku da gare shi Wadda ka ga ba matsala ba ce asalin halitta matsalar ne bin dokar Allah duk yadda ka zama to halittaccen halitta ka daga yin uba ka ba Allah ba daga zaman to asalin tushen ka daga yin uba da zai na maka komai haka nan wanda aka halitta daga wuta in ya ba Allah kaga halittarsa daga wuta ba ta zama masa wata matsala in har ya ba Allah Wadda ka gani ima ce shi yasa da ce da wanne da ke cikin ni'imomin da Allah ya tafi ya ku ɗan adam da aljanu ne gare ta ba. Allah ya shi ne rabbul mashirin ɗaiɗi, ubangijin mafitar rana guda biyu shi ne mashirin ɗaiɗi, mashirin da mashirin. wa rabbul magharibai ne kuma ubangijin mafaɗar rana guda biyu malamai suka ce abin da ake nufi da mafitar rana guda biyu da ta guda biyu shine ta da ta a lokuta biyu lokacin sanyi da munturu kenan da lokacin bazara mafitar rana a lokacin bazara ya bambanta da ta a lokacin hunturu haka nan mafaɗar rana a lokacin bazara ya bambanta da ta a lokacin sai Allah ta shi ne ubangijin waɗannan mafakai guda biyu na rana a kusan lokacin hunturu da lokacin bazara kuma shi ne ubangijin mafaɗai rana guda biyu mafaɗai da lokacin hunturu da lokacin bazara shi ne ma'ana rabbul mashriqai ne wa rabbul maghrib ko mun san irin amfanin da muke samu da rana fitowarta da faɗuwarta da gudanarta kowanne akwai amfani mai yawa a gare mu ni ce da Allah ya mana ya sa Allah ya ce fa bi ayyi ala ila bi kuma Kau da wanda ne daga ni'imomin ubangiji ku ke karanta daga dukkan ni'imomin ubangiji mu bayyana nune kuma babu musu akai abin da ya kubace ba saboda ya kai mai ba Allah ku ya akan sai ma wannan da hawani ya tafiya بينهما Allah ya ce marajar bahraini da ya ne Allah ya haɗa ko ya haƙi teku guda biyu suna haɗuwa ko kogi guda biyu suna haɗuwa tsakaninsu akwai shamaki shi ne bai na kuma barza akwai shamaki ɗaya da yayi ba sa haye ɗaya bai haye ɗaya ma'ana ɗayan bai rinjaye ɗaya waɗannan kogi guda biyu mala Allah ya ce marada suna asalin kalmar marada kamar yadda mala eh, a shirki iya faɗa a tafiyar na zuwa wani bayani ya ce kalma ce da a larabci tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar saki duk abin da ka sake shi sai a ce maraj da ku suna cewa marajan da bata idan mutum yana da eh, eh, dabba sai ya sake ta ta tafi kiwo wannan sakin da ya mata ana amfani da kalmar maraja da sakewa kuma ka wasu ka fassara wannan aya da wannan ma'ana ta maraja da sakewa ka ma'ana Allah ya saki teku guda biyu tana haɗuwa amma kuma ɗayansu bai ya ɗaya waɗannan teku guda biyu su na da zaƙi mai daɗi sai kuma mai ishe kuma ne faɗa suratul qur'an ko kuma suratul fatiha yace huwa allazi marajal bahrayn hadha adwun furatun wa hadha milk jar hadha adwun furatun wa hadha milk jar ruwa ne sai ne dadi sai kuma me gar mai gishiri sai ga Allah ya sake su kuma suna haduwa amma kuma ɗayan bai rinjaye ɗaya ba a wayan gari a ga ɗaya ya rinjaye ɗaya saboda kowanne na da nasa amfani idan aka rasa amfaninsa ba za a shiga matsala shi ruwan daɗi da shi muke sha da shi muke gudanar da al'amuran mu na rayuwa in ka ce ruwan mu gaba ɗaya ko ba zama ruwan gishiri ko da ba za mu iya rayuwa ba wanda ya mu ruwan gishiri nan ko kuma saba lafiya har kenan wannan amfanin sa shi kuma wancan na da amfani sosai sun ce iska da ake shaƙa tana tasowa ne daga wannan ruwan da ke ɗauke da shi sannan kuma bugu da ƙari dabbobin da ke cikin ruwa wanda inda ba dan wannan gishiri gishirin ba da mutuwar da suke da cututtukan da za a dan za su dinga tasowa da cikin halaka to za ka kenan kaga kowanne na da nasa ma'ana da nasa amfani to sai zaman Allah ta'ala ya saki kowanne wancan su ne ruwan teku dukkan teku da ga gani ruwan sa da gishiri shi kuma wannan ruwan daɗi shine irin ruwan rijiya irin ruwan ƙoramu da irin ruwan eh, marmaro waɗannan su ne idanuwar ruwa waɗannan su ne inda ake samun ruwa daji ko a rijiya ko a ƙorama ko a idan ruwa marmaro ko kuma ruwan sama to ana ake samun ruwan daji su ko ruwan gishiri su ne ruwan da ke nan a kogi to Allah ya tafi kowanne kowanne yana sa wancan na nasa wannan mana amma kuma suna haɗuwa inda duk ƙasa suke amma haka kuma sai mai gurɓata ɗaya duk yawan ruwan teku ba ka samu a wayi gari cewa ga ruwan ƙoramin mu duk sun koma wasu ce to ne shi ne fassarar maradar baharai ne yadda ya ne bisa ga fassara kalmar maraja bi ma'ana arsa ɗaya ma'ana ta maraja shi ne hallaka cakuɗawa da gauraya cewa ga Allah ya game su amma kuma ga sun cakuɗa amma kuma ba su haɗe ba biyan ne sai suka ce to wannan ana samu a wasu teku har wasu malamai kamar ibn jizai ya kawo ta wasu malamai sun ce akwai baharun rom da bahar fari tekun rom da tekun farisa haɗe suke amma kuma suna da bambanci gashi za ka dan su sai kaga kalan wannan ya bambanta da kalan wancan kuma babu yanda za a yi su haɗe kowanne yana tafiya gefensa ga kalan shi ga gefensa ga hanyarsa shi ma wannan ga kalansa ga gefensa ga hanyarsa akwai bahar rom da bahar fari. ko kuma sun ce akwai baharar ulzu da kuma baharar yamma suka ce su ma haka ce wannan ma'ana ta tafi daidai da cewa suna haɗe amma sun kuɗa ba ba su haɗe amma matsala guda da aka samu ga wannan fassara shine dukkan teku ne kuma kowace teku ruwan gishiri sannan kuma wannan da Allah yake ba a raina nan suratul qur'ani yace a azmun quratun haza milkun kaga nan ba za su yi da da bahar farin da bahar roba ba za su yi da bahar yaman da bahar kunzum ba kamar da malam ibnu da zai yace ba ta ko yace dukkan su ruwan teku kuma dukkan su na gishiri ne kaga kenan ba su aikin sai ana sai ga shi wannan malamin malam shin ee a tafsirinsa zuwa ulbaya yace shi ya ga inda suka haɗe ya ce ya ga inda suka haɗe wani ƙorama da ake kiranta nahar senegal a wani gari da yake kiran sanluwai aka yi kira sunan da sanluwai ya ce shi da kansa ya je wannan wurin tanluwar ɗin ya shiga wannan ƙoramar ta senegal a shekarar dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da shida ta hijira dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da shida kaga kenan da ne shekara banin da wani abu da Ya yace shi da kansa ya je gurin kuma ya shiga jirgin ruwa an kai shi har gurin yace ya shiga dai ruwa ya ga ruwa ya ga ruwa kuma ya yi wanka a ruwan da yake na daɗin kuma ya yi wanka a ruwan da yake da Ya ce to amma dai shi abin da bai gani ba bai ga mahaɗarsu ba inda kun ga abin da ke magana mahaɗar yace shi da idansa ne gani ba amma fa wanda yake tare da shi cikin waɗanda suke tare da shi kuma wanda yana da siƙa da shi yana da yarda da aminci da shi yace ya tabbatar mata. shi ya je gurin ya zauna tsakanin wannan ruwa da wannan ya ɗebo wannan ruwan daɗi da hannunsa na dama ya da hannunsa na kuma ya ɗebo wani gishiri kuma ya sha duk gasu ya je ya ce haka ta tabbata gari. shi ya ce to kaga idan haka ne kaga wannan eh akwai irin wannan tekun daga cikinsa akwai wannan na mahar senegal a ya faɗa ana kira saluwar ya ce shi da kansa ya jaba kuma ya ga ruwan kana mai gishirin da mai daɗin amma matsala shi bai gama haɗa su amma kuma cikin wanda yake tare da su kuma ya ce ya aminta da shi sosai ya tabbatar masa da wannan labari kuma ke nuna na shi kuma a rasa wata ƙira ƙira idan sa wasu gurare wannan abin da shi malam ya gani kenan ya kawo mana labari ba wa maki kuma wani ya ga wani irin su kawo ka bisa ga wannan fassara abu da ya gani kenan akwai su akwai inda tekun suke haɗewa ko da ba waɗancan ba da aka ce su duk na gishiri ne da bahar farin da bahar ro akwai inda suke haɗewa da mai daɗi da mai gishiri kamar yadda ga irin su a tsada to da kenan kaga su ne Allah yake cewa kana haɗuwa kuma Allah ya sanya wani shabaki wanda ba ka iya ganin sa duk yadda suka so ba za su ba juna ba wannan zai ba hanyar da wannan kuna iya gani an suna nunawa ko a waya ko a tv za a ga ruwan nan suna tafiya wannan kalan shi daban wannan kalan shi daban kuma haɗe suke amma ba sa cakuɗa da juna ku zo na daga cikin hikima ta Allah domin da suna haɗewa ku fara da ruwan gaba ɗaya na iya gurɓacewa ruwa ya gurɓace kuma an samu matsala a rayuwa sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikum ma ya yakhruj hazran yakhrujukum ada suna haɗe

su kuma murjan su ne ƙananan lu'ulu ƙananan su ake kira murjan wasu wasu kace a'a murjan su ne wasu eh, duwatsu na ado jajaye irin abin da muke kira murjan wanda mata suke daura kan murjan wanda za mu ga yan da ibo su farakunan su na ado da shi to wannan ne murjan wasu kace ne murjan wasu kuma suka ce murjan su ne ƙananan lu'ulu to da ka kowanne daga cikinsu ana fudda su daga cikin wannan ruwa sai dai abin da malaman fassara ta suka kusan yi intifaki da sun intifaki cewa waɗannan lu'ulu ana fushe su ne daga ruwan gishiri kawai ba a fudda su daga ruwan daji to na ka daga ruwan gishiri suka ce to da Allah ya ce kuma ana fudda shi min huma suka ce na daga cikin gurin da an abu ko da cikin ɗaya ne tun da dai tare suke zai a ce daga cikinsu gaba ɗaya kuma suka buga misali da Allah yake cewa ya ma'asharar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya kun jama'ar aljanu da mutane a ce manzanni ba zo muku ba suka ce ba ga za a mutane da da aljanu ya ce manzanni ba zo muku ba alhalin manzanni sun zo ne a jinsi daya shine jinsin mutane ba suka ce ba taɓa yin aljanu a jinsin a fitaman annabi a jinsin aljanu ba to haka nan ma da Allah ya ce ya faru min huma ya ambaci teku guda biyu amma yana da nufin cikin teku guda ɗaya suke fita shi ne wannan lu'ulu'u wa ana kunda su ne daga teku mai ishe ba a kunda su daga ruwan daji to da cewa da ake minhuma to ya shiga cikin wannan fanni wallahu a'lam sai Allah ya ce ba bi ayi ana irin da kuma to da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa babu abin karyatawa babu abin musu cikin ni'imomin Allah wanda ya masa godiya nan ne wurin dasa insha Allah zan bar sa ya nan Allah ya mu gobe sai mu dora da inna da zai alhamdulillah rabbil alamin أشهد أن لا إله إلا الله خير من الصلاة كنا مؤمنين رمضان من شهادة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على wannan ai dama ba a wace ake hadisi abin da ake cewa hadisi shi ne a ce goma farko rahama ko wani zai gabara ko wani kuma yankarwa da koya to wannan shi ne hadisi amma ko shi ba lamarin shi hadisi da ya dace ba yana da rauni za ka san yana da rauni shi kenan sai zama na kowane goma yana da kowane goma farko yana da rahama da gafara da yantarwa da wuta shi ma na biyu yana da rahama da gafara da yantarwa da wuta shi ma na uku ba wai a raba ba ba tunda hadisin da ya ganda ba amma shi wannan goma na wahala goma da wannan kamar magana yan tashe ne yan tashe ke amfani da wanda dan su sauƙaƙa mutane allah sai ai ka riga ka wuce goma da wahala na marmari sai za ka shiga da wahala don ka gama ba da ke da za ka zo ka shiga ko da ɗauke sallah zai ɗauke maka na su nuna maka azumin gaba ɗaya sa goma tsakiya ne kawai ta farko kana marmarin sa na biyu zan ne za ka ɗanɗana kuɗar azumi na uku kuma ka na ɗauke sallah duk wahalar za ta fita a ga wanda duk magana da sai yanka ce Allah ya sa ce wasu wahalar Allah kuma